tashar kundin shahar. Muna gaya wa gwamnatin tarayya, muna gaya wa gwamnatin jihar Kano, mu masu bin doka da oda ne, amma a yi abin da ya dace game da wannan mutumi. Ina kuke al'umma a ƙasar mu. ya ke jahilce a ƙasar. Kusan duk masu bibiyar kafafen sadarwa, musamman shafin Facebook, sun san wannan al'amari da yake faruwa daga Sheikh Abdul Jabbar wanda ya yake shan zagi da tsinuwa daga bakin yawancin mutane. kuma wannan lamari da ke faruwa abu ne da shafi malamai ma'abota sani wanda babu abin da ya kamata ɗaliban ilimi su yi face zurfafa bincike da neman gaskiya. Kai ba a dakta sai Hakika babu wani ilimi da mutum zai nema ta hanyar bincike ya kasa samu, domin ko babu abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage a cikin sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko da shi. Mulki in babu karatu baka zama baka zama. A takaice dai aikin da Malam Abdul Jabbar yake kai a yanzu kamar yadda yake faɗa shi ne, tantance hadisan da aka kirkira kuma aka ci daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fito domin a cewar sa akwai hadisai masu tarin yawa waɗanda ba su da tushe. dan wata rana yana zama komai Wanda su kuma yawancin malamai suke ganin Abdul Jabbar ɗin yana nuna rashin ɗa'a akan sahaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai. Domin ko ta hannunsu ne hadisan suka iso har izuwa gare mu. A To yanzu dai a takaice wasu manyan malamai da suke a jihar Kano wato Sheikh Lawan Abubakar Tirayom da Dr. Bashir su maka Abdul Jabbar ɗin a kotun gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje domin ɗaukar mataki. bari kuma yanzu ku ji yadda wannan korafi da kai kara ya kasance daga bakin waɗannan malamai akwai mutum yana nan a ƙwaryar birnin kano ya sanya ga baki ɗaya rayuwarsa da kiran da yake yi shine keta alfarmar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bal da kaiwa ya zuwa ga alfarmar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kansa yadda yake faɗan maganganu wanda sun yi nauyi ga dukkan mai koda kwayar zarra na imani ne ya faɗe su an sanar da hukuma akan wannan barna to ko dai hukuma su ɗauki mataki ko kuma abin da zai biyo baya a cikin al'ummanmu ba zai yi kyau ba na saukar bala'i daga Allah jalla wa'ala mun kai ƙararsu wajen Allah jalla wa'ala kuma za mu ɗauki mataki tare da hukuma a kan lallai wannan al'amari ko dai ya tsaya ta hanyar ƙarfin doka ko kuma mutane duk wanda yake da kishi a kan annab sallallahu alaihi wasallam a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa to sai ya ɗora ɗamara domin babu yadda za a yi kowa yana da 'yancin ya faɗa abin da yake so amma babu wanda aka ba shi 'yancin ya zage ka ko ya zagi mahaifinka to zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsanani bisa zagin mahaifanmu gara ka zagi mahaifanmu da iyayenmu da kakanninmu bisa ka zagi sahabban ka zagi abubakar da umar kuma wanda duk yake tsammanin cewar yana da 'yancin ya abin da zai yi to ya je ya abin da zai yi din sannan duk wanda yake da kishi shi ma kuma yana da 'yancin ya hana shi abin da zai yi don haka muna barranta ga Allah babban abu muna neman tsarin Allah jalla wa'ala daga bayyana wannan munkari da kuma gazawar mu akan mu hana shi mun yi inkari da zuciyarmu gashi muna inkari da harshenmu ba mu da ikon inkari da hannunmu saboda doka ba a hannunmu take ba amma mun yi kira ga wanda doka take a hannunsu kan su ɗauki mataki idan kowa zai ɗauki doka a hannunsa rayuwa ba za ta yi kyau ba don haka aka sanya shugabanci amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Shi ne ya ce mana wanda duk ya ga munkari daga cikinku ya canza shi da hannunsa idan ba shi da iko ya canza shi da harshensa idan ba shi da iko ya canza shi da zuciyarsa wannan kuma shi ne mafi raunin imani mamaki a jihar Kano a yau akwai wajen da muka sani sananne duk satin duniya sai an zaɓi wani sahabi an tsine mar an zage shi an ci mutuncinsa wannan in ba a yi sa'ar kaiwa ga an ci mutuncin annabin ba an taɓa mutuncinsa mutumin da yake wannan iskancin a wannan gari wannan yaro abdul ubansa sanannen mutum ne a garin nan wanda kuma kowa ya san babansa ba aƙidarsa kenan ba ‘ya'yan gidansu kowa ya sani suna alatir ala wadarinsa ya zama zare ya zama ɗan malan kaki halin malan rago da wutsiyar kare ya zama lalatacce dan kuka mai jawo uwa ta jifa ya samu wani waje ya killace mallakan mutane haƙƙin talakawa ya gina wani waje da sunan masallaci amma babu abin fatiha kirki bai iya karantawa ba wallahi summa tallahi na rantse da Allah ba zai iya karanta fatiha daga alhamdulillah zuwa minal wala dallina karatu ne kyau ba ba zai iya wannan ba bana shakka akan wannan to amma wai shine limamin juma'a ko shine mai hudba kuma yake zagin Umar ya zagi Abubakar ya zagi Usman ya zagi wanda ya ga dama kai a gobe goben nan yana da taro da zai yi a Kano sunansa wai za a gaya muku waye Abubakar waye Umar dan Allah mai gwamnatin jihar Kano take jira da wannan mutumin jihar Kano ta fi jihar Niger tarihin musulunci ba ta muka yi musulmin Kano sun fi musulmin Niger ba amma dai a duk duniya in ka faɗi Kano a sunan musulunci kowa ya santa a duk duniya in ka faɗi Kano a sunan san annabi kowa ya santa yau wannan shine san annabin zai zama abun kunya ba kaɗan ba a ce a zamanin wanda yake mulki a Kano ake wannan abun gwamnan Kano yana amsa sunan Khadimul Islam Khadimul Islam ma'anarsa shine mai bawa musulunci da addini da akidar mutane kariya da tsaro wannan shine abin da ya zama wajibi gwamnan Kano yayi muna kiran mai girma gwamna domin shi Allah subhanahu ta'ala ya dora wa nauyin yayi wannan babu magana formalities a lokacin da za a kare addini babu magana sai an yi kaza sai an yi kaza a lokacin da za a tsare aqida da rayuwar mutane wani abin takeici ma da muke ji da gani bayan filin nan fili ne na kwace na haramba da baba kere fili ne na magada amma wai yau saboda rashin kunya wai kwamishinan ilimi na jihar Kano ya je ya sa signboard a wajen wai ma za a gina makaranta a wajen a danka wannan kafirin mutum zindiki ya rinka lalata mutanen Kano ƴaƴayen mutanen Kano tarbiyar al'ummar Kano kuma wai da sunan gwamnatin Kano bata san ana yin wannan ba wallahi summa tallahi wannan magana mu ba mu yadda ba mu ba mu gamsu da ita ba wallahi summa tallahi ba yadda za a yi ai wannan abun gwamnati bata sani ba sai dai in bata ga dama ta yi abin da ya dace ba idan gwamnati ta yi abin da ya dace to haka muke fata kuma haka muke zato amma wallahi sun matallahi in gwamnati ba ta yi abin da ya dace ba musulmi fa za su ɗau mataki a hannunsu al'umma za ta kare addininta za ta kare annabinta za ta kare sahabban annabinta babu wani ɗan halar da za ka taɓa masa addini ya zauna ya zira ido izid dini lam yakmul halaka na duniya in babu addini me amfanin duniyar me amfanin duniyar gwamnatin najeriya duk da ta ce ba gwamnati ba ce mai addini amma ta ba wa kowa 'yancin ya addini amma kada ya taɓa wa kowa addini dan me mutumin nan yake zagin addinin mu idan zai yi addinin sa yaje yi addini yadda ya fahimce shi amma me meye nasa na zagin addinin mu da taba dukkanin muqaddasat namu me nasa na zagin bukhari in bai yadda da bukhari ba dole ne ya bautawa Allah da abin da ya yadda da shi dauki bible ka bautawa Allah da shi ruwanka amma menene sai ka zagi bukhari mu bukhari a wajen mu addini ne me zaka zagi muslim mu muslim a wajen mu addini ne me za ka zagi anas ka zagi abu huraira mu a wajenmu addini ne da ka taɓa mana wannan taɓa addininmu ne muna gaya wa gwamnatin tarayya muna gaya wa gwamnatin jihar kano mu masu bin doka da oda ne amma a yi abin da ya dace game da wannan mutumi idan ba a yi ba wallahi sun matallahi ba mu yi alkawarin za mu hana wani ya ɗau mataki a hannunsa ba al'ummar musulmi ta gaji da ganin abin da take gani game da wannan mutum kun ba shi 'yancin addini mun yadda ubangiji wata wata'ala ya ce lakum dinukum waliyadin amma bai da yancin ya zagi addinin wani in ba za ku hana shi ba za mu kare addinin mu za mu tsare mutuncin sahabban mu za mu tsare mutuncin littattafan mu za mu tsare mutuncin annabawan mu ku sani cewa al'ummar musulmi babu abin da take bukata a irin waɗannan lokuta irin zaman lafiya babu kuma abin da zai tabbatar da zaman lafiya irin tsare addini faɗan addini ku kun riga kun san faɗa ne mummuna daka mai girma gwamna muna kiranka da dukkanin 'yan kabinet ɗinka akan mu ma 'yan Kano ne muna da 'yanci a kare mana addinin mu kai Allah subhanahu Ala ya ɗora wannan in yi Allah zai kara maka albarka akan albarkar da kake da ita amma matukar baka yi ba addinin musulunci ba zai tsaya jiran ka ba musulmi ba za su ci gaba da ziran ido ana yi musu cin kashi ana yi musu irin wannan zare ɗai-ɗai na cin mutuncin sahabban annabi sallallahu ba